Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke si. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim kalmasi Garba. Garkame wani farfesa ɗan China wanda aka kama shi yayin da yake hira da gidan talabijin na muryar Amurka na ci gaba da janyo suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum waɗanda suka bayyana damuwa kan ƙara kuntata ma 'yan adawa da gwamnatin china ke yi farfesa sun wangun wanda a da ke koyarwa a jami'ar shandong wanda kuma aka san shi da sukar tauye 'yancin dan adam da gwamnatin china ke yi an yi imanin cewa an rike shi a wani otel ɗin soji da ke jinan a gabashin china an yi awon gaba da shi ne yayin da ake hira da shi a sashen harshen sinancin mandarin na muryar amurka da safiyar ranar laraba hukumomin china sun ki bayyana dalilin damke profesan muryar amurka ta yi yunkurin tuntubar sashen yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen china don jin ta bakin su to amma an katse wayar salular da akan yi amfani da ita wajen tuntubar su kuma an ki ansar tarhoma. Sabon shugaban kasar Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya yi kira ga 'yan kasar ta Zimbabwe da su haɗa kansu kwana guda bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa. A yayin da shi kuma jagoran 'yan adawa ke cewa zaben na cike da magudi kuma shi sai ya kalubalanci sakamakon a kotu. Da Mnangagwa da jagoran 'yan adawa Nelson Chamisa su ya kira taron manema labarai a birnin harare jiya juma'a ya yi ikirarin cewa shi ya ci zaben wanda shi ne zaben farko a kasar tun bayan tsige daɗaɗɗen shugaba robert mugabe hukumar zaben ta ce munangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na ƙuri'un a yadda shi kuma chimisa ya samu kashi 44.3 cikin 100 saboda samun akalla kashi 50 cikin 100 na kurkun da Mnangagwa ya yi ya kauce ma zuwa zagaye na biyu. Mnangagwa dai jiya jama'a ya yi alkawarin zama shugaban kasa ga kowane ɗan ƙasar ta Zimbabwe. Ya kuma ce Misa shi ma zai taka muhimmiyar rawa kan makomar ƙasar ta Zimbabwe. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir jiya jama'a ya ce zai rattaba hannu kan yarjejeniya ta ƙarshe ta rattaba koko ta raba mukamai da 'yan tawaye da kuma sauran masu tayar da kayar baya saboda kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan biyar ana yi a ƙasar. tun da farko ministan harkokin wajen sudan muhammad aldirdiri ya isa birnin juba don tattaunawa kan abin da ya kira muradu na bai daya da shugaba kir da ministan harkokin wajen sudan ta kudu niyal daniel aldardiri wanda shine babban mai shiga tsakani a wannan tattaunawar da ake yi ya gaya ma shirin yada harkokin sudan ta kudu na muryar amurka cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar a goban lahadi a khartoum babban birnin sudan Ƙungiyar lafiya ta duniya da WHO ta ce ta hango matsala tafi game da daƙil sabuwar bullar cutar Ebola a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo, lardin arewacin Cuba, inda nan ne aka samu ɓarkewar cutar a wannan karan. na kan fama da tashe-tashen hankula na kabilanci da siyasa yau tsawon akalla shekaru ashirin babban shugaban gudanarwa na who peter salama ya ce ayyukan da ake shirin yi a arewacin kiwu zai kasance da matukar wahala da sarƙaƙiya fiye da irin waɗanda aka fuskanta a yaƙi da cutar ebola a baya salama na cikin na gaba-gaba a kokarin da aka yi na dakile cutar ebola a watan fabrairu da ya gabata a lardin ikwatar na jamhuriyar ta demokaradiyyar kwango wasu 'yan kunar bakin wake su biyu saba da bindigogi sun afka cikin wani masallacin 'yan shi'a da ke cike makil a gabashin afghanistan a lokacin sallar juma'a suka halaka mutane akalla 29 banda raunata wasu 81 da suka yi maharan sun kutsa cikin masallacin na gardes headquarter lardin faktiya suka buɗe wuta kan masu ibadan sannan suka tarwatsa kansu abinda babban shugaban 'yan sandan lardin ras muhammad mandazan ya gaya muryar amurka kenan shugaban ma'aikatan lafiya ya ce lallai hakan ya tabbata kuma ya ce suna kan yin jinya duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Maryam barkanmu da safiyan nan ta Asabar. Yawwa Usman na sake eh. dawowa filin a bari ya huce. Haka yake barka da zuwa ai kin san musamman tun da kin dan je shawagi wani wuri ai dole mu gayyato ki yau. Eh ya ya ina kafin mu je ga gaishe gaishe dan ba su so mun taɓa ina kika je ne ni. ina na je usman eh. na je babban taron wani shirin horas da matasan afirka mm. matasa manyan gobe mm. da aka yi a nan washington dc eh. baka labarin shirin mm. shirin ne na yali eh shirin yali ake kiran shi mm. wato shi wannan shirin da a tsohon shugaban amurka barack obama shi ya mm. kirkiro da shi a shekarar 2010 mm. wanda yake kokarin sa matasa akan turba na kwarai kan shugabanci mu'amala kasuwanci duk wannan to eh to sai a tsuntsunto matasan afirka kusan lokacin da suka fara sun fara da kawai matasa 100 to amma da suka ga alfanun shi da kuma mutane suke ta amfana da shi suka ce to bar su kara shi suka kara shi Chinese yanzu ana ɗauko matasa dubu daga africa najeriya muna yawan samun mu ma mutane ana ɗibo eh, eh, mm. bara ina ji kamar eh, mutane ɗari aka ɗebo daga najeriya to sai a kawo su a horas da su na makonni shida a makarantu daban-daban a faɗin ƙasar. to karki shanya daɗin eh bari yanzu bari mu dan mika gaishe-gaishe mu dan shakata sai mu dawo sai mu ji abin da ya gudana to sakon gaisuwar kafin in mika na shafin na facebook ne na a bari ya huce sai na fara gaisuwar ban gajiya ga Rayanu Musa Lere game da aurensa da aka daura jiya Juma'a da amaryarsa Hafsat Isa Muhammad wanda aka yi a garin Kaduna Najeriya. Allah sarki. Eh, to Allah Allah ba da zaman lafiya. Kin gane Rayana ai kun gaisa da kika je Najeriya eh, wancan karan. Allah sarki. To shi ne. Eh, ma'aikacin. Allah ba da zaman lafiya. Allah sa ya sa'a. Amin amin. Mm. Sai mu ce da fatan 'yan Liberty sun je sun cashe a bikin. Ah. <laughs> to sai kuma gaisuwar ta murnar aure wanda fatan alherin na wannan aure ya zo ne kamar haka muna taya abdul sattar muhammad misbahu da amaryarsa hamida muhammad munir murnar aurensu wanda za a daura a gobe lahadi idan allah ya kai a gidan alhaji mummuni kotokoli a kumasi kasar ghana kenan sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga iyayen ma'aurata wanda suka da alhaji lukman abbas alhaji shaibu abbas alhaji basit nuhu abbas da alhaji gali nuhu abbas sai alhaji habibu farakan sai alhaji malikiya a ah, hadda baba yakubu makeri yana cikin iyayen amarya to eh, sai mu ce allah ubangiji ya bada zaman lafiya kuma ya sa a daura cikin sa'a da nasara to ba tare da bata lokaci ba bari shiga shafin mu na abar Yahuce din na majalisar facebook inda gaisuwar fata alheri abar yahuce da farko zai je za ta ce zuwa ga mutawakkilu abdullahi da sabo sid sai a gama kuma lafiya muhammadu sai hayatuddin umar sai muhammad usman da kuma yakubu abdullahi yaks sai dan hayaniya indabo sai gaisuwar fata alherin a bari huce zuwa ga dan ali brd da kuma ahmad nura Gajan, sai umar muhammad zanwa sai dambu rano da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya zuwa ga zainab akande sai sulaiman musa basawa da kuma hassan musa ranu sai abdulrahman sayidu daga jamhuriyar niger sai kuma gaisu fatan alherin abar yahucan zuwa ga aminu na kofar ruwa sai isaini ismail aujara sai shehu fahad garo da kuma emmanuel navas sai mutawakil gambo doko daga ƙarshen takardar da ke hannu na gaisu fatan alherin abar yahuce ne zuwa ga shamsu shamsuddin ma'azu da musa s ranu sai musa muhammad suleiman gama da kuma inusa muhammad sai barista buhari maharazu da baba ali sai umar zage da abdul ibrahim zan kulle da ahmed hamza da kuma abdulkadir abubakar da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji amin amin time and you can't get to kin san lokacin kuna <laughs> ba zan faɗa ba wani a ban ce ba wani fim da aka yi wa shi tsohon fim ne mariya <laughs> <laughs> kuma na san ke masu tsohuwa ba a <laughs> na kallon kuɓin nan a yau karshen <laughs> mujadala ya zo ba babu tankiya <laughs> a waka na ta yi suna sosai to fim din ne aka sake mai kwaskwari ma shine aka yi sabo to ana gama waƙoƙin shine suka masu fina-finan suka turo suka ce wannan sun bayar a saka a bari ya huce Allah eh, sarki ya ta mun gode eh, eh, Allah saka amin amin mm. to yanzu kuma sai mu je gare ki Maryam mu je me kika kunso to na je dai na haɗu da matasa daban-daban daga Eh, daga nahiyar afirka mm. kasan usman eh, na je ya ce coverage mm. wani na je wannan eh, gamin coverage eh, na je wacce ina wakilci eh. Eh, na je na dauko rahoto eh mm. ka san cewa Usman na je na dauko rahoto kan mm. wannan yali din na shekaru uku kenan aje eh na ga kina ta zuwa mm. to to wato koko na haɗu da mutane da dama su ma kamar dai wani shiri dai ne da yake tattaro yan Afirka gaba daya su zo su bayan can an horar da su a jami'u da hmm. eh, gurare daban-daban a faɗin amurka hmm. to sai su hallara gabaki ɗayan su bai a karshen watanni shida hmm. a yi wani babban taro a nan washington dc ɗin wanda eh, yake kasani lokacin eh, kafin obama ya sauka to duk shekarar da aka yi sai ya zo wurin yana zuwa eh na nima na hada da shi su biyu haka to zai zo ya musu jawabi ne babban bako na musamman amma to kaga shekarar makon da shekarar da ta gabata da hmm. wannan shekarar eh, eh, ba shi bane akan mulki ba amma dai hmm. ita diyar uh, shi shugaba Donald Trump hmm. ta je ita ma ta yi jawabi. Oh ta je dan dama nake eh. cewa to ita na san tana harkokin abun da ya shafi matasa matasa. Eh ta je ranar da aka bude taron ta je ta yi jawabi game da irin muhimmancin karfafawa uh, mata gwiwa da dai dan waɗannan abubuwan. Ita Ivanka kenan? Ivanka Trump eh ta je ita ma bude wanda aka yi. To dai wannan dai gaskiya shiri ne dai ko Usman mai amfani ta tattare da alfanu sosai eh. da yawanci zaka gan su waɗanda na haɗu da su kaga kaman wannan mm. shekara na haɗu da wani shi nas ne na eh, mun ma sa shi a yau da gobe a yau da gobe in eh, kuna so ma ku je ku jima ba a cikin juma'a eh to shi nas ne na ce wanda abun mamaki ne mm. cewa namiji gashi na nas to nas ne yace shi kawai tun yana kan karimi yana ni ma na yaro dan kace nas ni na kawai mace ce to shi tun yana yaro ya ga wannan mm. abin ya mai irin ya shiga ran shi ce shi nas zai zama bai tunanin ya zama likita ba bai tunanin wannan ba to dai abin da ya ma ya taimaka ya kawo inda ya sa ya zo nan amurka mm. saboda yana da wata kungiya da ke aiki da uh, menene mata ya ce kiwon lafiya yana oh, samar da kiwon lafiya a karkara mm. irin waɗanda ba su da shi nan ba su da ah, dama eh ba karfi din nan yace yawanci matsalolin da ma ke damun mutane yawanci in malaria ce inda za mm. samar da maganin malaria kashi saba'in ma ɗaya rage matsalolin sai sauran abubuwan da ba a rasa ba kamar dai matsalar wurin haihuwa mm. yoyon fitsari waɗannan abubuwan nan to dai haka nan to abin da kuma ya ja min ya ɗauki hankali na da yake min bayani Usman ko yake cewa ya daɗe yana wannan abin amma tun da yake Mm. ba wani da ya taba kiran shi ya ba shi kyauta wani wani shugaban ne wani zo ga abin da kake eh, eh, mun gani eh abin da gaskiya a yabe shi ne ce mm. a'a duk bai taba samu wannan ba mm. sai da ya zo na Amurka ya ce yana sauka wasu manya manyan kungiyoyi suna na suna jiran shi sosai wasu suka yabe shi suka karrama eh, shi suka ba shi wannan taimakon da yake bukata ya ce wallahi ya ce naji ya ce wannan ya kara min kwarin naji ya ce ai bai taba sanin aikin shi na da muhimmanci ba yana da muhimmanci to irin waɗannan abubuwan to in ka in ka zo na ƙasar Amurka ɗin nan kanana hmm. kanana abun da muke renawa su ba sa rena shi renawa ko ko sa ila ka ka kama wani abu kana yi kai baka sa yana da amfani sosai ba amma sai ka zo sai da hmm. amma eh, eh, abin takaici ne a ce mm. sai da ka taso kai tafiya dubai mulamulai eh ka ketara mm. wannan atlantika atlantika ka zo nan <laughs> tukunna a ce wai za tukunna ka karrama ka to da wannan dai kuma na haɗe awa eh. goma sha bakwai awa goma sha mm, bakwai kafin ya zo amma sai dai wani abu dai usman dai ko an kwaso mutane sittin daga hmm. Najeriya. Yau wance wannan karin mutane nawa ne? Eh, wancan karin na san sun kai eh, ɗari. Mutane sittin daga Najeriya amma 'yan arewa ba su fi ko biyar ko shida. To kina ga akwai matsala ta ina ne matsala take? To matsala shine dai. Lebun mu ne ba ma tallatawa ne ba ma nema ne ba yaya me. Akwai wani da muka yi magana da shi yake hmm. cewa matsalar shine ka sani su suna so su duba su ga ayyukan da kake na sa kai na wani hmm. taimakon al'umma da waɗannan abubuwa. Ba abin da kawai da ka eh, samu kuɗi kawai ba. to mutanen mu da dama ba sa son ayyukan sa kai. Eh ba aikin gayya aikin gayya Bai shiga bai ransu din nan ko kuma wasu sun suna da ayyuka eh. suna yi waɗannan ayyuka amma ba su san yadda a'a ba su san yadda za su tsara shi a jikin eh, gurin eh, application ba. Wato kamar wurin takardar da za su nemi abu. Wato in na fahimci yake Maryam kamar misali a ce irin aikin gayya mun tare mu kila mu uku kila ni ne nake jagoranta sai in kira mutanen unguwa matasa kamar guda saba'in ko hamsin sai in ce mu zo mu gyara makabartu mm. ko mu gyara ajujuwa to duk irin wannan sai in sa sai na ciki amma to ka san yanzu da mm. komai na tafiya da zamani mm-hmm. abin ya zama cewa in ba kana da kaman ko dan kungiyar a'a kungiyar sa kai kana da mm-hmm. NGO din nan eh. Eh, eh, irin kana da kungiya mai zaman kanta kamar na NGO da ke nuna auke ga ayyukan da kuke yi kai zama da ka kai kamar da baki ne mm. to zu ka san ku da kuma sun fi mu suna wannan kokarin to kuma ni ma na taba dubawa akwai zaka zaka gani a cikin application din akwai wasu tambayoyi da za su maka guda biyar mhm. kuma suna so ka ba da amsa mai ma'ana mai gamsarwa ka zauna ka mm. magana ka abubuwan ka eh ka faɗi kuma mm. irin abin da ya kamata irin mm. ka ba su da amsoshin nan eh. yawanci mutanen mu ba su iya rubutu sosai din nan ba to kina ga me abin yi Maryam to yawanci ilimi ne Usman komai zai dawo kan ilimi ka san wurin aka magana ilimi di komai an ba mu a baya akwai wata ita ma ta je abin eh, ita ma tana cikin mahalartar iyali eh. ita tana tace suna aikin su suna aiki da makarantu irin hmm. makarantun gwamnati eh. don taimaka tallafa musu yadda ya hmm. kamata eh, da abubuwa haka din nan eh. take cewa ta zo ta ce tace wallahi tallahi ko mutane za ki gani a makarantun firamare ta ce ta ga yan aji biyar ba su hmm. iya abcd gaba daya ba subhanallah na ce to ina ke ba dole wannan matsala ina ke akwai matsala akwai matsala sosai matsalar ilimi ne yaro dan dan kindergarten aji primary primary yake me sunan shi naziri naziri ya sai dinga karanta maka kalmomi wani yake cewa shi ce ɗaya abubuwa da ya bashi mamaki da ya zo mm. na america yanda ya ga matasa da kowa da mm. kowa yake ayyukan sa ka yace yaga wani dan mm. yaro yana aji nursery eh. yace dan nursery fa ya kalle ni yace mun shi mm. abin da yake so wai burin shi na rayuwa ya warkar ya warkar da malaria ya zama ba malaria kwarai na ji ya faɗa ya to ai warkar da wannan gaba ɗaya haka suna son su eh, kaza suna san su to to saboda suna da ilimin already kin ka sani su sun sun samu ilimi mai kyau sun samu foundation din nan ya shiga da kyau daga komai to in ba haka ba kuma a ilmancen zaki ga akwai magana da kuke cewa ni critical thinking ko ana koya musu Eh, zurfin tunani zurfin tunani an mm. gaya maka abu kaza sai ka mm. zauna kai tunani a'a su mm. fara Usman ka san nan karatu nan nayi karatu to wallahi ko tsarin daban ne malam ya faɗa abu kaza ka tashi ka ce a'a kai ba ka yadda ba eh ba haka kuma abin da ake kuma zai saurare kuma ana baka maki dangane da haka don a karshen shekara za a duba ce okay ba ka kila ba da gangan zai ce abin da yaji ko ka sani kashi goma cikin makin ka na eh. wannan cikin ɗari kashi goma cikin ɗari na participation ne irin wannan na halarta irin wannan eh, abubuwan kana kai ma daga kai ansa tambayoyi da yi tambayoyi mm. in na irin wannan sosai suna tsayarwa yana nuna mm. ah, menene mutum na da kwazo da kuma to kin ga da kika wannan magana Maryam akwai wani abu da ni da na fahimta a kasan nan mm. kasancewa ina da yara a cikin ta Uh, ah, akwai wani abu ɗaya da mu a gida za ki ga in kaɗan yi tambaya ko kai magana a cikin manya sai a gwale kaɗin nan so nan kuma abinda na lura shine yaran nan hira ake da su sosai za su yi tambaya har ma za a dinga gaya maka duk abin da suka tambaya ka ba su ansa ka gaya musu ma'anar abin ka gaya musu me ake nufi usman akwai wani bincike eh. ko akwai wani bincike shi ma akan yadda kai maganar ka mm. akwai wani bincike da aka duba mata mm. matan da suka ah, samu shugabanci a duniya mm. su shugabar liberia shugabar gurare da yawa dai aka duba daidai mata dai a faɗin duniya irin yadda suka uh, path hanyoyin da suka bi suka kai ga matsayin da suka kai aka gane mm. cewa su wanda aka duba mata a China mm-hmm. da mata a wannan daular uh, Larabawa mm-hmm. UAE to kaga dukan su sun fito daga gurare daban-daban amma sai aka gano cewa suna da wani abu guda da suke guda da suke mm-hmm. cewa lokacin da suke yara ƙanana mm. in ana kamar manya suna magana din nan ana uh, magana abubuwan da

ne duk shekara kuma masu yana da mm. amfani sosai yawanci wanda suka samu suka shiga mm. suna koma gida yana bude musu hanyoyi da dama yawanci duk wanda na sani wanda suka mm. samu suka shiga wannan shirin da ka je ka ce kai ka taɓa yin yali din nan sai ka san ya bude musu kofofi da yawa to shi yasa wani ya fara ya dinga fita kasashe kenan ya dinga fita kenan ni wannan wallahi in dai eh, lokaci ya kamar irin siya wayannan yan matasan nan da kubaru kuka shigo da su su imrana din nan sun samu ci gaba sosai a rayuwarsu kuma eh. kamata yin mutane a rika dan duba kuma na dan yin ayyuka sannan sannan mu dinga taimakawa juna masana mm. in wani kila naka zai nemi wannan abin ya kafi shi iya ganewa ka ganar da shi kila wani ya gane amma bai gane abin ba amma zai iya cikawa duka ta taimaka mu juna duka mu ke da bukata mu da muke eh, arewa muna da abubuwa akwai da ake abubuwa da ake muke bukata mu sa hannu a kai mm. balle ilimi duk wannan kamar yanzu da ne magana miki in ba ki manta ba ne magana mm. akan aikin gayya su irin makabarta su waye sai ku haɗu sai ta zama kungiya eh ku shi aikin da kuke yi kenan sai ku maida ta kungiya ku yi mata register a unguwa ku ta aikin taimakawa juna da al'umma wallahi kam mm. to mun gode maryam sosai sosai da lokacin ki na gode ni ke da eh, godiyar ko ka kawo ni anan eh to ai kila mama ku mai zuwa kake mamakin sai kin dawo to <laughs> Allah gode sosai maryam yawa to yanzu kan mai sauraro duka duka a nan shirin a bari ya huce kammala sai kuma Allah kai mu wani makon za mu sake dawa yanzu a madadin maryam bashir bugaji usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya babu tukana madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya la radio de tout le monde.